الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da tabbata Allah yace yace bi Ramadan na jinde da bai tafo gutu a bai ko ya july ka june june 2017 kalendar miladiya na ne karatun ya tace da karatun ya almanzumat ra'iya ya limam abul qasim sa'ad ibn ali az-zanjani rahimahullahu ta'ala ke mini ga shi zo karatun fayin jona masomi karatun na wani sharayyan almanzumat ra'iya ga ibe yin ji bani da ya ne ke bukatu ba ne kiyo zandoro mini igbo ila ra'iyu ku fiti na ra'iya na kawai ya akida da usul da manhajin ya ahlu sunnati wal jama'a manzumatu nan ku ya kanto nan ga da sofa je gibu ya baiti bai ya baiti shiga ya guni nan na mai yaji fata gan da ga ra'iya ku fiti wato je bai ji wafe ke yi ba ara ta laji kinan a ta alawa kwa e bo da mo manzo ma ji te mo taimako ma la alheri ne na lagan emiyan batsa da ya ni wururu ji da kasi da yan de ya da bidau na je kofi ona al nan almanzumatar ra'iya to alha'iya to allaliya to alkafiya fi shafiya to nuna yadda ni da makamantansu nga available chat spread nga burda ya biye nan ga kishi go nan ga diwa ni shi da sauran su ga wanci dikiyo ne shiriniyar shi ga wanci yanzu kin ne fiyo sun da cuji kiyo sun da cu go baganci bismillah bismillah rahman rahim an ga fala taku bid'iyan tazugu anil huda وتحدث فالإهداث يدني إلى سقر ولا تجلسا عند المجادل ساعة فعنوا رسول الله من قبل قد زجر ومن رد أخبار النبي مقدما لخاطره ذاك امرؤ ما له بصر ولا تسمع عن داء الكلام فإنه عدو لهذا الدين عن حمله حسر وأصحابه قد أبدوا وتنطعوا وجازوا حدود الحق بالإفك والأشر وخذ وصفهم عن صاحب الشر إنه شديد عليهم للذي منهم خبر وقد عدهم سبعين صنفا نبينا وصنفين كل مبلس زائغ زاهر فضل رفض منصوب إلى الشرك عادل عن الحق بالحق ذو بوت على الله والنذر وعقدي صحيح في الخوارج أنهم كلاب تعاوى في ضلال وفي سور ويوردهم ما أحدثوا من مقالهم لغا ذات لهب لا تبقي ولا تذر ngane ko manga ولا تك بدعيا تذوب عن الهدى ولا تك فلا تك بدعيا فلا تك بدعيا تذوب عن الهدى وتمسس فالندى سيدني إلى سكر فلا تك بدعيا تذوب عن الهدى فلا تك بدعيا تذوب عن الهدى وتهدس فالإهدى سجدني إلى سقر Fana ta ku bi iri zobo a nini huda. وتحدث فالإهداث يدني إلى سقر وتحدث فالإحداث يدني إلى سقر فلا تك بدعيا تذوب عن الهدى فلا تك بدعيا تذوب عن الهدى وتحدث فالإهداث يدني إلى سقر وتحدث فالإحداث يدني إلى سقر فلا تك بدعيا تزوب عن الهدى فلا تك بدعيا تذوب عن الهدى وتهلس فالإحدى يدني إلى سكر وتهلس فالإحدى يدني إلى سكر فلا تك بدعيا تذوب عن الهدى فلا تك بدعيا تذوب عن الهدى وتحدث فالإحدى يدني إلى سكر وتحدث فالإحدى يدني إلى سكر فلا تك تك برئي أن تذوب عن الهدى وتوجس فالإهدى سجد إلى سقر فلا تك برئي أن تذوب عن الهدى وتوجس فالإهدى سجد إلى سقر فلا تك برئي أن تذوب عن الهدى وتوجس فالإهدى سجد إلى سقر فلا تك أن تذوب عن الهدى وتهرس فالحدى فيدني لا سفر ولا تجلسا عند المجادل ساعة فعن رسول الله من قولك لزجر ولا تجلسا عند المجادل ساعة فعن رسول الله من قولك لزجر ولا تجلسا عند المجادل ساعة ولا تجلسا عند المجادل ساعة فعنه رسول الله من قبل قد زجر فعنه رسول الله من قبل قد زجر فعنه رسول الله من قبل قد زجر فعنه رسول الله من قبل قد زجر فعنه رسول الله من قبل قد زجر فعنه رسول الله من قبل قد زجر ولا تجلسا عند المجادل ساعة ولا تجلسن عند المجادل ساعدا فعنه رسول الله من قبل قد زجر فعنه رسول الله من قبل قد زجر ولا تجلس عند المجادل ساعة فعنه رسول الله من قبل قد زجر ولا تجلس عند المجادل ساعة فعنه رسول الله من قبل قد زجر ولا تجلس عند المجادل ساعة فعنه رسول الله من قبل قد زجر ولا تجلس عند المجادل ساعة فعنه رسول الله من قبل قد زجر ومن رد أخبار النبي مقدما ومن رد أخبار النبي مقدما ومن رد أخبار النبي مقدما ومن رد أخبار النبي مقدما ومن رد أخبار النبي مقدما ومن رد أخبار النبي مقدما لخاطره ذاك مرء ما له بصر لخاطره ذاك مرء ما له بصر لخاطره خاطره ذاك مرهم ما له بصر لخاطره ذاك مرهم ما له بصر ومن رد أخبار النبي مقدما لخاطره ذاك مرهم ما له بصر ومن رد أخبار النبي مقدما لخاطره ذاك مرهم ما له بصر ومن رد أخبار النبي مقدما لخاطره ذاك كمرهم معله بصر ومرد أخبار النبي محزما في ذاق لا ما معله بصر ولا تسمع عن داء الكلام فإنه ولا تسمع عن داعي الكلام فإنه ولا تسمع عن داعي الكلام فإنه ولا تسمع عن داعي الكلام فإنه عدو لهذا الدين أن حمله حسر عدو لهذا الدين عن أمري حصر ولا تسمع عن داعي الكلام فإنه ولا تسمع عن داعي الكلام فإنه عدو لهذا الدين عن حمله حصر عدو لهذا الدين عن حمله حصر ولا تسمع عن داء الكلام فإنه عدو لهذا الدين عن حمله حصر ولا تسمع عن داعي الكلام فإنه عدو لهذا الدين عن حمله حسن وأصحابه قد أبده وتنطه وأصحابه قد عبده وتنطع وأصحابه قد أبده وتنطع وأصحابه قد عبده وتنطع وجازوا حدود الحق بالإفك والأشر وجازوا حدود الحق للإبت والعشر وأصحابه قد أبدعوا وتنطعوا وأصحابه قد عبدوا وتنطعوا وجازوا حدود الحق بالإفك والأشر وجازوا حدود الحق بالإفك والأشر وأصحابه قد أبدعوا وتنطعوا وجازوا حدود الحق بالإفك والأشر وأصحابه قد أبدعوا وتنطعوا وجاهوا حدود الحق بالإثم والأشر وخذ وصفهم عن صاحب الشرع إنه وخذ وصفهم عن صاحب الشرع إنه شديد عليهم للذي منهم خبر شديد عليهم للذي منهم خبر وخذ وصفهم عن صاحب الشرع إنه وخذ وصفهم عن صاحب الشرع إنه شديد عليهم للذي منهم خبر شديد عليهم للذي منهم خبر وقد عدهم سبعين صنفا نبينا وقد عدهم سبعين صنفا نبينا وصنفين كل مهدث زائب زائر وصنفين كل مهدث زائب زائر وقد عدهم سبعين صنفا نبينا وقد عدهم سبعين نبينا وصنفين كل مهلس زائب زائر وصنفين كل مهلس زائب زائب فضل رفض منصوب إلى الشرك آدل فذو رفض منصوب إلى الشرك عادل فذو رفض منصوب إلى شرك عادل فذو رفض منصوب إلى شرك عادل عن الحق ثبوت على الله والنذر عن الحق ثبوت على الله والنذر عن الحق ثبوت على الله والنذر عن الحق ثبوت على الله والنذر صدر رفض منصوب إلى الشرك عادل عن الحق ذبوت على الله والنذر فالظر قد منصوب للشرك عادل عن الحق ثبوت على الله والنذور وعقدي صحيح في الخوارج أنهم وعقدي صحيح في الخوارج أنهم كلاب تعاوى في ضلال وفي سور كلاب تعاوى في ضلال وفي سور وعقدي صحيح في الخوارج أنهم وعقلي صحيح في الخوارج أنهم كلاب تعاوى في ضلال وفي سؤر كلاب تعاوى في ضلال وفي سؤر وعقلي صحيح في الخوارج أنهم كلاب تعاوى في ضلال وفي سؤر وعبد صحيح في للخوارج عنهم كلاب تعاوى في ضلال وفي سعود ويوردهم ما أحدثوا من مقالهم ويوردهم ما أحدثوا من مقالهم ويوردهم ما أحدثوا من مقالهم ويوردهم ما أحدثوا من مقالهم لظن ذات لعب لا تبقي ولا تذر لظن ذات لعب لا تبقي البث ويعتبر ويوردهم ما أحدثوا من مقالهم ويوردهم ما أحدثوا من مقالهم لظن ذات لاب لا تبقي ولا تذر لظن ذات لاب لا تبقي ولا تذر شعر بغنشي na falataku gafe bil'iyan zane tsayin da addini wani mun tazugu anil huda wace odolo pan ke ba wolugwa mo wato hujisu wace afe tsaye da adini ọma fali su ebe ne ta da adini ọna ole da ari fa yujini wala za ta ba ila sakare ne sakara wani wani gama ba abuwan nuna ga eji bibiya mu ga lugwa bibiya ne za mu ci a tsaye na ogangan ji wata wafe jiki mo wafe tu mu. zana tsana ɗaya e, da biyu zane make alitu na wuto make oganye na dide gyara kyuji e, ma eh da yujan Kama za ba da haƙi illa dalal yadda e, wasu magaskiya ba sai egi annabi ga wani ya kuma mu da tatil mul me je min ba gemi na ja to da adini ne fa kullu mu da tatil bida ego na to da adini ne bidi yo nole ibada jin sallo azumbo zaka boyo ko haji boyo azkaru boyo ibada boyo aje ne wa sabe da bona bitabi huwa la tabtaji ya da ni tuye ga sauro dogu gomo dan do ki ga sallah no jaga sallah salatul alfiya nole ne dia sallah zan wace je nafila ne je gaya da je ta zu ye gashi aga nafila yi nan na raka gobe gutuwa be gobe gutuwa be raka nin dondo kulo afatiya ni nan we kulo allah gutuwa be da na bi ujina wa ni lada ya da je fini na bi nan do yi tun zamani kaza kaza na eh ba da dalili nan na ndare ga ta ga ta ẹ̀yà inú ìṣìwé káàtún lẹ́ka fún náà gán àtúnjà ńlá gán àtúnjà náà da mọ́ máa ké tó ń gbá ní ẹ̀fọ́ àná wọn àti kí àrán wọn ìfẹ́ àmọ́ ní wíńsá wọn àgbẹ̀ tó à wọn lè bí díà ráyè yìí gbọdọ̀ ní gbọdọ̀ èdè tẹ̀lé ìdẹ̀gbẹ́ àná bí etí gẹ̀ẹ́rì náà wà. kun na kila ji a amma ala tsarin na jatsayu da tun lada na jila da bi a tubura na in sadiki ولا تجلسا عند المجادل ساعتك ولا تجلسا يكيدو عند المجادل بذا نجمنا ساعة كا كا لوكتي تتنجم فعنو رسول الله ke ga irin na nabi sallallahu fa'anu ke irin wuce luwa rasulullah to ce ce min qablu kami lokacin na kadi zajar annabi nan idza wayo ta zau biya fala ta kudu ma'au iga e wane ji kafin shi biya ce ci ko ji ta bi ne ga jiki mu iga e ce du gangani biya yi ma ma da lakon ba da hudan kanu alai illa utu jadal iga e iga ta ke, ba wo a shagi ke bi ta enibo ebogo iga ga dan aya layu a din su layu no a jiki ayan ungwa unda mila tura yin da kuyi ko man yi undo ci na jagi na ko kokolu ko da milatu philosophy ko da milatu energy ko da ko da timananci yan jama'a zuwa jin wani dikiya nan kiwa Allah mi to gaskiya zairi nan ka do ga fe bima ga malaman yan suna jaja fe nan ga fe da shi bai wazi da bidiya mu a fe da jibo ga fe da shi bai wazi da bidiya mu ni ta fe da bidiya ga egbo mu da ba kibo bela shi wazi da egbo mu ka fe kiyen ga ewu mu wazi ba da ile ciyen da bi da ga shi waji kimo wa sol ku ko fito ko kuma sai tiyo waji kiyo wa fi duwa waji zama nga shi ba ji ku fiyo tiyo cha da ji da na gina arrajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil idza da mi so adin to adin ne mo so e bugo zo tule zo wa le ya ma cho e za shi dan bu na ji shi wa bi da bi aku kai bu ne bi da ji da da ji a fi da fi du to kan nuru ni Allah kiyaye wa ma shi ga wafi ga kawo gada kawo na da shi duk wani je nan ga so soja nan ga ci, a a shi ga zane ga alayin da ya wani in ga ga yin ganin da yi na wa cici su ni wa gwamnati ne za amma ga wani gudi fenti ya ga haya da labiya tuzuma in ga hadisi labiya tuzuma in ga ta na zuta ci ya tuzuma in ga ji ke in ga ci ji tarifa tuzuma go ga liyo su wa gaba ga ce na alalimin biyu kai ba ga shi ba ga e shi rushe ma jiki mu wa ake dutsa mu ومن رد أخبار النبي مقدما لخاطره ذاك امرؤ ما له بصر ومن ذن رد قال يا لعد أخبار النبي حديث يعني بنا مقدما مجال أشجو لخاطره يعني نبي كقولوا بنا ذاك امرؤ ذا وجهه يونا ما له بصر ذا نبي بصيرة إيه بني ذا نبي بصيرة وأنك يلاش الشيء يا نبي محمد ذا صلى الله عليه وسلم ولا تسمع عن داء الكلام فإنه عدو لهذا الدين عن حمله حسر ولا تسمع عن ليش تبع داء الكلام إذا نجد علم الكلام نما فإنه يبون إذا نجد علم الكلام نفع عدو لهذا الدين ما كلا دين النيو عن حمله حسر أنا ما كيف wato bugu na wala jini na gwal gaga yan bidiya shi kwa hadisi fitiwa a da jilimi ya asaru jiwa a da waye limi ya tafsiri jiwa a da waye limi ya bawu ya nabi muhammadu wa e gogo ya e gaje yi lo tin wa wona zugun wa rayi la ku we mu ga gudo ko e ga juzu sheba na malaja gan alul kalami ayat ayatumul ahadith an ya fazuha ato gboguna ko hadisi e fitina fa qalu bi rayi ati da wa sun rayi fozolu wa dolu ati a ati giza ni to ti wo ito وأصحابه قد أبدعوا وتنطعوا وجازوا حدود الحق بالإفك والأشر وأصحابه لجديل الكلام قولي أكيد أنت لو شبات ولا جيل الكلام لقوه فجامية متزلة فعلى قلانية هو to a shara ba ta kwala jin mulkalam yawa jiyo yawa zafiyo a ji a jin lajin yugo gaza ni ga mami gbogbo ni alami adigiyo alami tu sun ne ga niya wa ashabu zai juna kadi abu da u ana ja ga tsaibe wa tanattu a ta biya ka tu wa jazu hudud al haqqi amma goba na gaskiya ci na ga bil yiki be ga mane wal ashar be ga dede aka dede ga da ta ajini a cewa ga alami atu a وخذ وصفهم عن صاحب الشرع إنه وخذ go wasu sifa ya zagage wuce na jin wani nan daga manginan ya tuba nan wasu faji an sahibi shari da ba zai la shari'a bi nan shadidun alaihim ya ga wuce da tsanani ya sarauni lillazi ya tiye gana mirhumu khabar ya tiye ga zama ta yaba ji kewa na labari biya wajen nan a nan ga sattar kuma mace al'umma da gan ila salatun sabina shirka 73 kullu a sinar fatu shi ne lawai da sai nike ce a ga zai nike ce wanda annabi ga mana alai yoma wa ashabi annan bai samu ya ta ci bo nan nan hawaii wa qad addahum sabina sinfan nabiyuna annabi sallallahu alaihi wasallam kullu zawuci addu'a ni wasu nan da gube mana nabi lokacin zanu shi haka kungiya addu'a ne har addu'a ne da gube kullum bata muhudisun a tsoyon sabi da addinin za'igun na ja faya wani za'ir na ja lebanin alegan edidiga da wani kọ́lé arẹ̀gẹ́ ibó na ara sọ̀rọ̀ jìjìrì na zanúrù lágbóṣun ẹnu láàgán tàbí bọ̀ yìí na sọ yìí gaskiya na yìí ní ọjọ́ lágbóṣun gaskiya wọn ce na jẹ́jẹ́ alẹ́ gaskiya na bá pàtàkì jìjì zando e mini za sabunci tiri na masu ku zando a ga nga ta gaskiya bu zando ga nga bu e mini jo bare zi za ne ta jeje na ne momo ni so abi tanu ngo do na jo wo eh ga ga de cin da ba ko ga no la bu wa ni ba ko gaskiya ce fa za tu fi war rasul kana ma nabi ga sabin ga aluna da gana ni ga ga bi ta ci zi ja go anabi ga mana alil yawm wa ashabi abidan fazur rafudi za da jenya kidan rafida na kidan shi'anci mansubun ajaje ba ila shirki lo shirka ajilun afan anil haqi ga gaskiya lugwa zubutin ala allah e zuga mana ta sako wa nudur amma ke zuga mana ta fice shi no bi ga shi ajiye bu ya buga mana sarar a ga alkurani lagunya a ga sahabi a nabi jajirin da sai zaje yi a ga na na shabe na na sufin shi da cayo no ne gari da shi nan a ga imamu aji masu mushi a ga imamu aji fa lagan annabawa ji ba sai gari da shi nan shi a shi ga ndo ne shi a ne kafir alama wa aqli aqida yemi man sahihun na tazu fil khawarij yatin awarij wa annau ma ki khawarij kilabun shigi jayo ta'awa fi dalali ne je go fi yona wa fi fi tuyenna kila emina ale ti lagoji ki o aguyi kafiri sandu ne ga ali abana aguyi kafiri e lazo ji muslimi da da goji yana ko e ji sallah ga gani musulmi ya awari e ji ma e loto jima ni maga ga wa ke jima ni wa ji gon buja ji loto so ma ji loto da jama'a wun na ma ni yan buja wala wani a gidan hawari jenci nga e e fara ya amma da hadi tsanani don adini a mai laifa nususun alkhawfu ya gwa mai da mai nususun yan wuya. to a riji jiyo to mai shiga a wa mu Ya bani ka wasa na jamin ka wazu a maka wa qur'anu ba wunde ne ga mulki ji ci je waye wonci na madina wuliya ko wunde ga mulki ji ci je jama'a jama'a ci na madina wuliya ko ne ga mulki shi da sarauta sarauta wacce na madana mulki a wunde a wasu cewa gun rufi biya ta a cikin jihadi ne don gurin ce kuma na jẹ́ ọ̀nà bukata kú yá aka ìlàbí ṣíṣì arágan ṣùgbọ́n bá gọ́ òṣì wọ́n kàkà fún ti gàm ga bá gọ́ òṣì makalihim ma a da su yi na tsaye min makalin yi an yi gadidi na jaso gafi a dino nan lazwa ngala da yanayi lazuwa za ta lahabi na fike balabala nan la tubaki ade na wa lugwana wala ta zar a maje ina wa yana ima ne na fike za kula ma na jajulu dun da na julu dan gara liya zo kula za so wa ne ganne bata no ne aga ga khawarijin to mutazila to murji'a to asha'ira to kullabiya to karramiya wanda zane fata zando ya abu wanda ga da ga zaka za wari je zaka za murji wa zaka za kaza ini zando ya abu aji akida ne aji kino aji sabana ga gwadi din mu da til aji ke a tega to zaka za akida kaza na mi to na is possible yanzu shi un ga to akida no na mi to na amma yana ji mai gana su ku bai tuna ji wani nuga ne da ne ya da wancan ya ki da wancan ga aji ke ga aji ba ko ya ji gane ku so wallahu ala ga kafin ya a nan a ni di daidai nan Allah ya ba mu lada ani ga ci nan Allah ya gafarta mana wal ilmu inda Allah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk